تباركت ربنا وتعالى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعط جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم أهدهم وسدده اللهم اشف من كل داء وسبب اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم أعطنا وأعطنا جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك nan cikin abin da tafsirin mu kusan mun kwana wato ƙarshen suratul hadin saboda ta lamarci suratul bayyana ke nan za mu tashi suna suratul bayyana wace sura الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

Allah ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa ko ya amince su ne suna cewa cewa cewa ko ya amince su ne suna su ne suna cewa ko ya ya amince su ne suna cewa ko ya amince ne suna ne suna cewa ko ya amince su ne suna wa amila salihati kuma suka aika na kwarai da ma ja a biyu da abinda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wala yadda hum khairul awliya wa ana sunni ya halitta al khaliqa wato halitta mai daraja ya shira da sadore da aiki dan da shi ya kuɗi da gaskiya wato ba kuma da jin gaskiya Allah ya sa mu da kuma a wajen Allah wani ne su nasu abin wato aljanna tsoro kai ka kama wata ya an shi ita an zanna cikin wato har abada ba a yi cewa ya an su cikin ta ita ce jannatu abin wato ita ce sakamakon su dalilin shakira an haru gulabi na gudana karkashin ta ɗalibin da biya abada an kaddara musu da wama cikin har abada رضي الله عنهم بداعة بداعة تسقى أن الله يا ورد وردوا عن سوق wato larar da ya fasu su ko sun yarda da ita dalika wannan ai al-jaza wal hasan sabit kama ko mai kyawun ya tabbata da mun kashe rabba da wanda ya tsoro Allah ubangiji ya Allah ka sanya wa cikin su don rahama ai Allah ka kawo wanda ya tsoro azaba Allah wanda an ma an ma ya hannu daga amara da yi da Allah da ya saba ma Allah wacce ba ma amara wurin ba ne ta abinda Allah ya wato da irin abin da Allah ya shi wadanda a nasu ba da lafiya da rukuni ba shi girman wajen da ta kuma ta amma wada waɗanda mutane suka girman ke sun yi tabbari za su yi imani da annabin na amma kuma da ya bayyana sai suka girman ke su yi shi ba wannan da hikima wato yana da cikin hikima mara mara wa anasu abinda anasu yin maliki ya wannan ruwaya ta ana tana da cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi ya ce kana annabi ya ce wato ga wannan lele ubay bin ka'ab ga ubay bin ka'ab inna Allah amara shi an an aqra alayka Allah ya umarce ki qira'a akan ka wato gare ka in karanta lam yakun lillazina kafaru Allah ya ce ta in karance ta wa qala wakala wa qala sai abin ubayy ya ce yanzu shi ubayy wa qala ma wa tsammani laka Allah ya faɗi suna na gare ka ce ka zo ka karanta wata sura karan kana nabi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ya ce ni Allah ya faɗi suna ka ya ce ka zo wurin ka wa baka ubayy sai ubayy ka ka tsanani saboda abin da jin daɗi kusan ba jin daɗi na wawar da ke ciki ka sa kuka kuwar ciki ma yana sa kuka bakara a sallar da ba alaihi wa sallam alaihi annabi ya karanta da gare shi shi annabi shi ya karanta abinda yake so wato an ci ya kawo da ubayi ya karanta shi kuma ubayi ya daure ya yi ajin gyara ya ya kun kusan bai ci amma da an ce ya kawo ya yi ajin gyara ya قال القرطبي ya ce game da wannan ruwaya wa bihi min al-fiqh ciki akwai wani mutum yawa cikin wannan hadisi qira'atul alimi ala mutaallim wato qira'a malami ga almajiri kun ga ubayyu almajiri manzo Allah amma kuma Allah ya ce manzo Allah ya karanta wannan sura wa qala ba'du dama annabi ya karanta liman nasa tawata don ya koya wa mutane tawata ya na abin da Allah ya haɗa ka da wanda Allah ya yi ka kai girman ka kai tawata ka koyi ilimi gare shi sai a ya ba a hadin min ta'amu don kada wani guda ya yi kyamar koyon ka wani kira a da koyon kira a da wani duniya da wanda bai kai gare ba da matsayi. Wani mutum ya ce yau a yi da دروس السورة درس السورة سنكرهها فإن أهل الكتاب أمي فلي أهل الكتاب أمي الجيس أخذ القرآن سورة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نوع الزمن لزامن يسجل لزامن وأبو أنه وهلك sun ka ce ba su koyon karatu gare shi Allah ya ce su karbi Qur'ani gare sun ka ce ba su karba wahala su sai wahala su sai sun ka kun ga wanda ya nuna kenan wato an ce annabi ya yi wannan karatu don a koya mana tawazi da kasantar da kai wato ita ɗaukaka Allah ka bashe ta da yawa mutumin da kai yi karatu gare shi amma kuma ka tsara shi da ba da yawa akwai wanda kai kai karatu gare yana nan kuma da rai ne kuma har gobe kana iya zuwa wuri ne kai karatu amma cikin da ko sani ne ba a sai mutane shi yanzu amma kai ta kan dauro duk duniya ma a sanka inda irin mutane da suke sun sanka da daukaka Allah ka ba shi ka karatu hanya ce ta daukaka amma shi karatun kai bai ba shi ka kawo daukaka Allah ka kawo daukaka sai dai shi hanya ce ta daukaka amma ba shi ka kawo daukaka to Allah ya roƙonka maka ya fice abin da ka daukaka mutum da mutunci ne da daraja ce a ka Allah ka azama kuma ka tabbatar da mu gare shi kuma ka karɓi ayyuka da daraja wannan sura da ɗaukaka ta Allah ka ɗaukaka mu ka mutunta kuma ka daraja ta kuma ka samu ya ƙarshe mai kyau kuma da daraja wannan sura Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka kusa da ya tuna da tashin hankali arewa Allah ka ƙara masa lafiya da kuma lafiya ka kusa da ya tuna ka kusa da tashin hankali gusar da ciya da talauci don dare da sunayen Allah ka samu karshe mai kyawu to wannan sura ta kare sai suratul zalzala suratul zalzala makiya ta sauka makka wa madaniya wato idan sura ta sauka sau biyu ana ce mata makiya kuma ana ce mata madaniya in ta sauka ko ko kuma ta sauka ka hanya bayan an baro makka ka ana madina ana ce mata makiya kuma ana ce mata kama samana ayati tana da ayoyi guda takwas ta kudura an shaidiyati wa rujin nasi min kaburi tana ba da labarin da yadda mutane za su fito daga kaburbuwar rasulun ba don tashin kiyama abin da ya take ba da wannan labari da hasi ala amala yi, don ta kwadai ta ga aiki a tsaye ma ma Allah duk aiki alheri yayi kadan to kada kada a fara shi sannan wata hadith tana tsoratarwa wa kulli sharri daga kowane sharri da zalika shi ma duk wanda yi kaɗan kada a ga karanci ne a yi kokari a nisance shi Allah ya nisanta mu ga sharri Allah ya kusanta mu ga alheri بسم ya الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ولا يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم لا kullu an ka girgiza liqiyamu sa'a domin tsayo kiyama saboda tashin kiyama kamin ma kiyama ta kawo wannan girgije-girgije wato abubuwa na masu wani tsoro da za su girgiza mutane kamin kiyama ta kawo bai da aka girgiza aka girgiza kasa za a na girgiza wata aiki harika shari girgiza wata mai tsanani wanda yake a munasib wanda ya yi daidai da abin da aka eh, abin nan da abu alƙala a ƙasa da abubuwan da a da a da abin nan sun gaba da kila an eh, da a ita ma ba da kuɗa abin da a baya wato abin nan balzazza wato a ala a kan wannan nan duniya nan duniya aka magana ce a kunuzul arzi wato tarkokin kasa wakila kuma an ce abin nan wato mauta abin da ake nufi kunuzul hawa mauta matattun da a cikin ta to kuri da sai ka fitar da su bin nafka da zane ya ga kusa ya aka yi kusa ta yi da da zuwa da a cikin kasa sai su fito وقال الإنسان الكافر بالبعث mutum wanda ya kafa ce ga tashin kiyama sai ya tura mamaki yana cewa malaha me ya samu kasa ta ke tasowa in kara da ke ka da lalafi ka hala dan yana musu wannan lokacin wannan hali ya ce ya akwai kasa ta yi ke don shi bai yadda ana tashi ana mutuwa a tashi sai ga shi an tashi shi ya sa ya tambaya yau mai yin badalin min abin da wajen babu a yau ba da a ranar nan a a ai a a ba da labarin da ai to ko da alaika aka da da wanda da wanda da wanda da wanda duka kasar a kayan da suna ba da labarin a kabara الأخبار لأن ربك أبين يتكسر بعد الأخبار لأن ربك سوى لأن أبينك حيث سبب أن ربك وقال سوى دليلي أن أبينك سيكون توليتي توليتي wani توليتي وأنا أنا أنا sai a sa kwamiti ya ta ciki a kasa gane wani wani abu ne ya sa kwamiti ya ta ciki a kasa gane shi don Allah bai ce ta wani ba da an ke kai na aka yi shi kuma da wani da wani na sun to amma yanzu ba a ba su labari da baki ke ranar da rana ta ƙarshe rabbaka a wani ubangiji sai mata wahayi sai amarawa da zalika sai umarce ta da wani filabi a cikin hadisi ya ce ashhadu ala kulli abdin ta za ta ba da shi daga kowane bawa ko a mace ko kuma kowace dora mace ke kulle ma amila ala da saboda haka mu aikata ayyukan alheri kamar ganin ka koyi wani koyi wani wani gaskiya ba ta ba ko ka koyi wani wani ka kama nan na gani kuma za ta ba da shi da yan kiyama ta yau ma idan ya zuwa nasu يوم يذكر الناس عذابا ليرى ما

wato daban-daban wa sauran rabu ba kashi guda ba kashi guda an kaɗo wajen hisabi amma kashi biyu za a bar wurin hisabi ko kashi uku wa akhirin za ta lami akwai mai kadar littafi ne ta hannun dama ila janna zuwa ga aljanna wa akhirin za ta shimal akwai mai karfin hannun littafi ne ta hannun hauni ila zuwa ga wato kowa da kowa zai abin nan zai karbi aiki ne saboda haka mutane za su zo daban-daban kowa da takarda aiki liyarau a amalau za a gwada musu ayyukansu ayyuka za a ba a gwada musu sakamakon aiki min aljanna na aljanna a wannan ko kuma wuta Allah ka sa musu cikin aljanna wa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata aiki ko mi karanci ne ko ya kai karancin mithqala dharratin nauyin kwayar zarra namlata wato zinatu namlatin fasiya nauyin karamar kudayen yan karami bayar na alheri ya rabu zai ga sakamako ayyara sawabu zai ga sakamako wannan aya an ce ita ce harja aya da cikin alkur'ani aya wani ta kowace sa mutum ya tsammanin samun ramar Allah an ce duk karancin aikin ka na alheri sai ka ga sakamako ne ba a ce wata shi ko zama na dan karami ba a ce wata shi saboda haka da wannan aya musulmi yana fatan ya samu rahmar Allah lallai ya fi cikin rayuwa dai akwai alherin da ya aikata saboda haka yana fatan ya samu sakamako mai kyau wa man ya'mal mithqala sharran yara duk wanda ya aikata ƙwayar zarra na sharri zai ga sakamako ne ayyar da za a zai ga sakamako ne wa wani haka kala nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ba haka annabi ya ce ku kare kanku daga wuta walau da shi ke tamratin koda da tsagin da bibi wato wuta akwai ayyuka da yawa waɗanda ka kawo shiga wuta ayyuka na nan da yawa waɗanda duk wanda ka yi wuta za a tashi amma kuma akwai aiki ɗan ƙarami wanda ka hana mutum shiga wuta ko da an rubuta shi ɗan mutum in an jima yi wa'annan ayyuka za a goge suna ne da kyauta kuma in ya ci gaba da yi ba za a sake rubutawa ba shi ne sadaka kun ga annabi ya ce ko da da tsarin da biyu ana iya kare kansa daga shiga wuta ko da tsarin da biyu inda shi Allah ya kore maka raba shi biyu babu nan da kasa raba shi biyu sai sadaka da tsarin guda da izinin Allah ina Allah sai alheri na ba za ka shiga wuta ba. wannan kun ga yana cikin muhimmancin aiki mai kyau kuma musamman da muhimmancin sadaka ku ba ganin karancin aiki aiki ku ba ganin karanci ne wannan ku ya yi amfani da damar da yake ya yi amfani da damar da yake da ita ya aikata aiki a alheri mi karanci ne musamman da ita abin nan sadaka wanda za ka zama da ran abin nan mabukaci da ita ku dibi tsarin da biyu me an tsajin da ni amma a wurin Allah ka sani Allah ya kare wato idan Allah ya yi kaɗan wuce in ya so mai shi kaɗa a aljanna da ya shirya ta da yawan da sadaka annabi yawa mata wani ba alaihi salatu wa salam ranar eh, ranar yi sai ce mata na ga mai yawan ku wata wuta mai yawan ku wata wuta ya ce ku yi sadaka ku yawaita sadaka sai mata suka yi ta yawaita sadaka suka yi ta yawaita sadaka masu shari sun ka tawo suna ta shari suka ce annabi ya ga mata yan wuce wata tarihin tambaya ya faɗa mata dalilin da ya sa suka da yan wuta to sai ya so kada a sa su da sai su yi sadaka kun ga yawaita sadaka shi zai hana a sa su Allah ya taimake mu Allah ya shirya mu ga aikata ayyuka alheri ita kunnara ku kare kanku daga shiga wata inda kuna iyawa da sadaka walau da shi ke tamarcin kuda da tsagin ɗan dabino shi shi a gari kamar lam ya wanda bai samu ba kuma da kalimatin da ya ba su tsagin dabino bai samu ya yi tsarka da kalma mai kyawu abin nan wa kullu tasbihatin sadaka wa kullu tahmidatin sadaka wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaqatu alaihi annabi yake wannan ga ayyuka sadaka ka samu abin sadaka da za ka ba wani ya ka baki ne ba to samu wuri ka zanna kai ta subhanallah subhanallah wa kullu tazkiyati sadaqatu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yawan ayyuka alheri shi a abin da ake ci annabi sallallahu alaihi wasallam kada daga annabi ya ce man kara ya ga zulzulati arba'a marrati wanda ya karanta ya ga zulzulati wato kaman kara alqur'ana kullu ya samu lada wanda ya karanta qur'ani duka wannan falala ce idan ka karanta al'adun nan ya ga zulzulati sau hudu lada sauke qur'ani aka ba rawahu sa'alabi amma bi sanadin da yake sai dai kun san isnadi mai rauni in ji albani baya hana a yi aiki da hadisi tun wajen falala ne ko wajen tsoratarwa da sauran malaman da ya ambata sun da yi gaba laki ya shahadu da ma rawahu ibn abi shayba sai dai hadisin da hadisi akwai hadisi tabbatacci shi da abin nan ingantacce wanda ibn abi shayba ya rawaito zuwa to shi da shi daga wannan hadisi idan mutsilati ta'adilu rub al-qur'an idan zalzalatu ta yi daidai da kashi ke cikin wannan al-qur'an ita kuma nan hadisi ya yi saboda haka yawa yawaita shi da kuma mallam mai shawo mai kira da tayi ne da ya rubuta bayan ya kawo maganganu na waɗanda suka inganta hadisin salatu tasbih salatu tasbih bayan ya kawo hadisan da suka inganta kusa akwai hadisi da yawa da suka zo akan salatul kusufi kuma akwai ingantattu Amma wada albani ya tafi shi ma cewa akwai ingantattun hadisai game da salatu kusufi wanda ya yi hujja kuma ya inganta su shi albani da kai to bayan mai shawari ya kawo ire-iren wa'annan sai ce in son samu ne idan za ka yi salatu tafi la ta ga da ta hada da ingancin hadisin garata ya ce ka karanta igabul filati raka ta farko ka karanta kuliya ayu da raka ta biyu ka karanta igaja da raka ta uku wallahu da raka ta uku yace ka hada dukkan lulun qur'ani yace kai ba wanda yi ka kaya a wannan Allah ya gafarta mana ya gafarta wa magabatan ya shirya maga abin da ya shirya ya sa musu albarka ga zuriya su ya samu na albarka ga zuriya kuma Allah da ɗaukaka wannan sura da darajar roƙonka maka amma azumin nan ya wuce Allah ka busar da duk wata na ta Najeriya duk wata na ta Najeriya Allah da darajar sura ga Allah ka busar da ita kuma kamin wucewa wa da daular da Najeriya lahiya don rahama hada kan Najeriya ka hada kan shugabanninta shugabannin Najeriya da dukkan su ka hada kan su wuri guda kuma ka daidaita su ga abin da kaka so kana da shi ka taimaka mana ka shirya mana biyan mu ka musu albarka ka kare mu ka kare su ka kiyaye mu ka kiyaye da hada kan mu ga haɗa kan malamu ka kare mu ka kiyaye mu ka zauna da budaya ka aljanna makomin mu rinkiya ba ta yi ai suratul adiyat makiya au madaniya kiya ida ashirata aya tana da aya goma sha ɗaya wa mazu a harar isi jagora nan da take koyarwa ma'araba ta kufari ya karka ya rabe da ikisi ya ƙara da kai musu hali lokaci bayan lokaci warkuwa da amfani da ƙarfi wa bil da kuma amfani da halshi wata hawiyu da ba su tsoro li izalati su'a amalin don a gusar da ayyukan su mara kyawu su ka'iran to bismillah wal adiyati dabha بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات سبحا وأثرن به نقعا ورفضنا به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات Allah yana rantsuwa da dawaki masu gudu. Sai a sama bilkhairu ya rantse da dawaki ta wadda take gudu filgazawar da gari dabaha wato cikinta yana irin kukan nan da doki cikin doki kai ni yana gudu kuwa sauta a jawabira wato a gabu wato sauta a jawabira sautin da kai tuwa ga cikunkunan dawaki idza adat in da da ibn abbas laita shay'un min minan dawabi ya abin nan Ba babu wani abu daga cikin dabbobi wanda yake abin nan kukan ciki kai da ban banda doki wal kalbi da kare wa sa'alabi da dila waɗanda suka kuka cikinsu suka gudu cikinsu yana kuka da Allah ya rantse da doki da take gudu cikin su yana kuka ya ce Allah yana rantsuwa da dawaki masu masu haska wuta alkhairu suyi annar wato dawaki wanda take hura wuta abin nan kadan wato hurawa da takuna da takonta sai hawa da takunanta wato idza taratu al-adigatu al-hijaratu bil-layl idan dawaki tana a bisa ga kasa wanda ya aka duwa su da daddare idan ko watan doki ya bude duci sai ka wuta ta yi wato amma ka buga duci da wuce. to Allah yana rantsuwa da dawaki waɗanda suke kai hari wannan lokaci Allah subhanahu ta'ala yana son doki shi yasa yake ta rantsuwa da shi yana kwatanta ayyuka a gari na doki alfairu ma'akudun fi na wasi a kan ilawa wa fiya doki an kulla alheri ga gashin goshin ta ila wa fiya ko gobe in dai yakin musulunci za a yi an kawo doki ana nasara ya yi a hau daidai sama ya yi a hau mayan motocin nan na yaki ko gobe in dai yakin musulunci na hawan doki ya yi ba da nasara ba annabi ya ba da shaida ma'akudun fi na wasi halattairu ila yau na kiyama an kulla alheri ga gashin goshin gashin goshin doki ila yau mai kiyama Allah ya taimaki dawaki Allah ya taimaki doki akwai alheri ga doki ba shi ya ko a ganin wato sarakuna ba a cin musu mu an yi awa cin musu da yi sai ku gaba a cin musu ba dawaki gare su kowa a da abin kwarai gida ne ba a tuni ko shi ba na kwarai na bayan lababo ke na kwarai yallabi dole a rabe da shi Allah ya gafarta mu dai mu kira ta tuga kuma Allah na rantsuwa da dawaki masu hari lokacin asuba alkhayru tazim barki wadda take kare alal adu da magiya wakata subuhi lokacin asuba Je abin nan be ya gara ta asada wato masu dawakin su hau dawakin su kai haji ya aduna lailan da daddare sai su dora gudu kamin su kai gaisu. in rana ta yi sai su goyi li Allah ya sha'aru bi mul abu don kada ya su gane da suwa wa yahjimuna alaihim so abin nan su kai musu hari don ka su gane su kai musu hari shi yasa sai su yi tafiya da da daddare da rana ko sai su goyi abin nan liyarau ma ya atuna don su ga me za su yi wa ma ya garu na me za su bari wani masu fi salata abin da aka sifanta a cikin abubuwan ayoyin na uku a ani ce, tun daga wal'adiya ce. wa ma ba da hada abin da ke bayan ta wal muriyati wal ce? duka wa'annan huwa ce shi ne doki mai gudu Wani masu mawsufu zatin wahida abinda aka sifanta zati guda ce wa alkhairu tuja'a abin Allah allati da ala al'abu shine dawaki waɗanda ake yakar makiya a kan min kufari na kahirai bi sharqi al wa gharbiha a cikin gabacin ƙasa da yammacinta. ta to wayannan dawakin da ake wannan yaki da su to suna Allah karantuwa da su wa innama aqsama Allahu azza wa jalla bi hadha biha dama Allah ya rantsuwa da dawaki don tunatarwa ala fadliha akan falalatta wa fadl ribadiha da falalatta yan doki a sauri da nihin jihadi fi sabilillah wani ma biya mina manafi'id diniya saboda abin da ke cikin da na amfanin duniya wa duniya a addiniya na addini wa duniya da na duniya wal ajar wal ganima da lada kuma da ganima wannan haji da suka kai ba a tarna biyu sai su tayar da harin nan da makanar abu wa gidan makiya hau da zalikar wakati ko kuma daidai wannan lokacin su tayar da naka a kura sai gobara da shiddata harka ta na saboda tsananin motsin sai suna tafiya sai kura ta tashi wa wasan na biyu sai su shiga tsakiyar kurar nan jama'a wato wani taro mina abu na makiya sai su shiga cikin kurar nan su shiga cikin jama'a mina abu wani jam'i na makiya wato sai su kasance a sirna wata ɗau saboda kura ko da makiya ka lura sun yi kura ta tashi ashe sun rusa su masu dawaki cikin kura na sun isa tsakiyar kahirai ba da barfili ne a ala tafil da ana da ta tafil ai abin nan wallafi a dauna wayannan da sun kai gudu ba a waraina kuma sun ka kyatta wuta ba a garna sun ka kai hari to abu ɗaya ne dukansu wa jawabul qasami huwa innal insana li rabbih وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان وفي جواب هنا رسوى لم يكن قادر لربه لك مودم ما يقتلشي أبنجي wato laka burin abin Allah mai wato mutum wato mai tsananin kafirci ne ga Allah na subhanahu wa ta'ala wa innahu ala galika? kuma shi mutum game da butulci ne ai alqunudu game da butulcin nan nashi na shahidu mai shi da Ya yashhadu ala nafsi yana shaida ga kai ne cewa lalle shi butulra da saboda amali saboda dalilin ayyuka da domin wanda ya taimake ka ya karawa kai ya kirmama ka kuma ka ga baka bi shi ba baka yi mai biyayya ba baka yi ladabi ba ba ko kai da kanka ka san mutuncinsa to saboda haka ya yi da kai ne shaida ne abin ga da Allah kai mai na karramawa da girmamawa kuma ya kiya abin da Allah ya tashi to shi a shaida ya yi ma Allah fatuci ay inna a'malahu dusu ala hali lalle ayyuka ne tana nuni ga hali ne na mutunci shi abin da na badala ilaha wato kiyar marada abinda dalilan aiki ne ga nuna yadda ake miki bin shahadati ala kunudi ne na shaida sai cewa shi ma ya shaida mai girman kai domin ku diba ku ga Allah akwai adalci gare akwai tausayi daga cikin sunan rahman ne wa suke abin da suke abin da suke to idan ka gane wannan Allah da ar-rahman Allah da ar-rahim saboda rahmaniya da kahirai nan kullum shiga suka cuci suna baki ne suna cewa yana da ɗa hadisi ya inganta Allah ya ce dan Adamu ya zage ya ce ina da ɗa yace Allah ya ce dan Adamu ya zage ni ya ce ina da ɗa to kullum coci suka shiga suna cewa Isa na Allah kuma kullum abinci ya gaba to idan ka gane sunan Allah rahama ba za ka koma shakka ga bauta mai ba saboda rahamaniya ce ga wasu nan kullum baci ne suka yi kuma abinci ya ka basu ya basu abin sha ya basu lahiya ya basu gidaje ya hada mulki to da balle kai da kafi shi wanda ma ya ya fafe ba ko kimi ne ba shi ne ma kai kuma kuma yana ba shi balle kai da kabi ne kai kokari ka san ma'anar sunayen Allah don ka kwantar da hankalin ka Allah ya ce mu ki mai gafarta ba Allah ya Allah ya Allah ya Allah Wato alkadiru, kamar wanda ake yakan mutum kayan, ai alkadiru al'insanin mutlak kayan yi wanda mutum na mutulaki amma ba mutum na na kwarai ba wanda aka ya kasai shi kayan bilku wata da ƙarfi wal da doki wal iga da kai hari fi auqati a cikin lokutan da raddi ne an kunu jiki wasu a amali ba a yi raddi da shi a dawo da shi daga butulci a dawo da shi daga mummuna ayyuka wa al mal hubban da son nan da ya kawa dukiya so mai tsanani wanda shi ya hana mai dawowa ya ga Allah wa kadhalika yuharabu alaiha bit ko ta ne haka nan kuma wanda aka yaka sai da gari kuma ana yaka sai shi taqawwi da da bashi wata hadiri da higita shi fa shara ta'ala ila zalika sai Allah ya ishara zuwa ga wannan afala ya alamu al-insan shi shi mutum a bai sani ba idan ba sai ya hanka dole shi wa wasira wa ukhriya an ka shi an fitar da shi an ka tone fitar da ma bin kuburi abinda a cikin kaburburra min mauta na matattu ya bude su an ka tashe su wa basira ma su an ka bayyana abinda ke cikin tsara ayi bayyana wato aka bayyana wa ukure da aka bayyana kuma an ka da shi da ba an ka aje shi gefe ma bin su dura a cikin kira ba an ka da shi da ba ai alqulub min al-kufr wal iman kare an ka yadda kafircin su waje mu'minai an ka yadda imanin su waje to wannan lokaci rana ce mai ban tsoro ba inna rabbahum bihi yawma idin lalle ubangijin mutane a annan yin game da su za a bi wallahi masani da alim masani na kai jajihim ala kuburiyar zai taka maka rere bisa ga kafircin wato zai taka maka rere كان مثل سرعيك وإذا الضمير إن رفعه سمع أكا ميمي تشيركم عن ميمي كالضمير يتشي جمعة وجوا أكا آه، ميمي تشي جمعة نزلت للمعنى اللي معنى الإسلام وتدل على تكلم معنى وهذه الجملة وانا أبنى جملة dalla alama kuliya dalla alama kuliya kai wato an an na mujaji mu za mu saka wa mutum wakata ma zakira lokacin nan da aka ambata to idan yayi lokacin da wa hasila ma su sugo to lokacin za mu saka wa mutum da dukkan da ya aikata wata allaka kabir kabirun wato yawmi لعلك خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما شي الله كويوشي مثلنا دائما لأنه يوم المجازات أبين ليسا أمسونا غرانة تكفوتا وهو المقصود abin da hawo kuma shi na akali da cewa a tsoratar tsoratar wadda aka ce a yi don wannan yinin na aka so a tsoratar saboda haka shi ne abin da ake ni da tsoratarwa Allah ka tausaya mana da darajar wannan sura Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoronka ka kara mana ilimi ka kara mana fahimta kuma ka kara mana iko da kai daraja darajar sunaya shirya mu ka zaunar da kasan Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka haɗa kan mu haɗa kan malumin mu kare mu ka kiyaye mu ka sa mu mai kyau yayi suratul qari'a kiya. suratul qari'a ita ma wato ta sauka a wannan makka iya rai da ashirin da aya tana da aya goma sha biyu ita ma abin nan ita wato aikinta, ta zo ne don wa'azi ta wannan sura fahiya lil wa'az wa taqawwur ita ta zo ne don wa'azi don tsoratowa ga awalin kiyama da halaye na tsorace-tsorace a awalin tsorace-tsoracen kiyama wal hadd da kuma arinna kwadaitawa lil qiyam da amalin da'at wato tana kwadaitawa a tsayi ga aikata ayyuka da'a kowane yanki da tsakida da mizani a nawaye ma'auni yawan lissa wato kowa ka san ma'auni ne yawaita ya yi nauyi a ciki akwai wasu kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da kila ta na filmi zana in ji mai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su kadai ba akwai makarimul akhlaq da sauran ayyuka alheri wayanda ka nawaye ma'auni ana so a yawaita su to abinda sura ta so su tabbata ke to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة

ta zukatan mutane da tsorace-tsoracenka au annabta da saniya ko musa ta biyu Allah ce alkiyama su ba a da wata kiyama ta tsayuwa bayan ta mar kariya ni ake ce ma kariya a wurin da sha'aniya wato tsoratarwa game da sha'aninta mar kariya wa huwa abin nan mutaka wa gamru abin nan wa gamru wato mutaka wa gamru abin nan wa hadithu abin na kawo al'ada wa ma adara ka makariya ya sanar da kai abin da aka ci ma alkariya ya da ta ta'azi mai lishani shi ma tsarin wannan tsarin tambaya wato abin nan ne wato abin nan tsarin ga hakikin ita wata wato tura ta wata ita abin nan ita kiyama wato ambata kamar da ya gabata lokacin da kiyama za ta tsayu akwai abubuwan da ka fara biyowa wayanda su za su rage da mutane gaba da ya kami kiyama ta tsawo wayanda su ne abin nan can da yake wa huwa mubtada wa qabru wa qabru wato wa ne ma qabru qari'a jumla wa ma adraka bal ta ta ta'zim da abin da za Allah ta mawa girma wa kuma ma a al mutu wa ma abin na amfara da hu wato karuwa amma al'ula wa ma a saniya wa karuwa fi mahalli al-mafaud al-thani la adarafi ma adaraka yau yau mai hukumar nasu ranar mutane za su kasancewa wato yau ma na abin na na sabo dalla alaihi alkariya wato alkariya sun yau mai hukumar nasu mai ban tsoro ta ranar da mutane za su kasancewa karfara shi kamar sun ji al-mafudu wanda aka watsa ai ta gauta a kira da kamar birgin fani almun shi gurbin sun ji ana kira na yi fani almun shi wanda fi abin da mai wasuwa kun ga idan mutum ce zai yi to gara ya ko kai shi ya mutu ba a rufe ba tashi yana garwayewa da tashi yadda kun kaga sun ji na haihuwa wani na kamewa da wani jami'a don abin nan cimewa jami'a don cimewa ya dime bai san inda zai na ba tare ake tare an ka tashi amma in an kai to wani ya yi gabas ba su koma haɗuwa su wani ya yi wani sama ya wani ya yi dama wani ya yi wajen wani sun yi ba mai tsayawa jira to haka mutane za su yi to cikin kabar gurra a cikin kiyama ta yi an yi da auren misali wani ko ya yi nashi gaba mai tsayawa jirar ɗan'uwa ne har zuwa lokacin da za a kira su da to ranar abin da kiyama ke kuma abin da wata kumar jibalu na an ce wannan rana zuwa su za ta kasance da taushi kal'in kamar gashin dabba a ramanfushi wanda aka daddake aika su kamar abin nan gashin dabba A abin nan gashin dabba ga wanda irin wannan da ka kulewa bisa ban dabba wanda aka yankewa a wasu ayyukan amfani da shi to kamar haka an za gani shi wanda yake abin da almanzu ba abin da wanda aka daddake shi zai haifar da sai da a cikin saukin tashin da tana fiye da wato haka a ta wai ma'ana aka sun za su kasancewa ta daidai da daga wata rarribar ta hasabu hajjiyar da ta za ka ga duwatsu tana da sun da awa kuma da dai take tana sun zuciyarta al'adun ta murmu marar sama tana shuɗewa amma wanda ta gani take na shuɗewa sun Allah da biya ta karfin da shi yake Allah ke na wanda yake tutu to haka ranar kiyama duwatsu ma gari suka koma suna tambayar ka anil jibali fa qul yatiba rabbi nasfa Allah ya gafarta وأما من ثقل الموازين وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه عاوية وما أدراك ما هي والعامية وأما من تقل الموازين amma wanda ma'aunai ne da ya ke nauyi shi ka Allah ya yi muwafaka duk ayyuka alheri yana ta aikata duk ayyuka gwargwadon kowane bangare ya ciya gwargwadon wanda ya iyawa yana aikatawa ya rage an hasana duwa ala ce ya ayyuka ne masu da sun karin ta ayyuka ne mara kyau wannan ba huwa fi shirin radiya wanda yana cikin rayuwa ya da da da da cikin aljanna ba ko ne da ma abuciya ya yi bi an yarda ha ya bashi da sai ya da ai mardiyan da sauki ya san da shi ya Allah rike anna min ku ya Allah rike anna min ku amma man tabbata mawazinu amma wanda ma'aune ne ke sauki ya rabbi hasayya shi ne ayyuka ne mara kyau ya yi al'adara ne ga ayyuka ne Allah ka gani muka da ya samu cikin wannan kan fa ummu hawa ma mu ma zai wato wuta wata da ake ce muhawaya kada kuma su kan muhawaya mazauni ne hawa kuma adara ga mariya biye sanar da kai hawa ai ma hawa ni su sanar da kai abinda aka ce hawa. hawaya ya na wurin hali a rin wata kai ba Ku ce mai tsananin zafi shi da harara mai tsananin zafi abin ha'u ya ya hamata mai wato da sakata wasalan wa haɓa amma wani kira'atin ko kuka wasalan la abin nan wasalan za wa haɓa da wata kira'a to wannan shi ma shi ne ƙarshen wannan sura da darajar ta da ɗaukakar ta Allah mana ƙara roƙon Allah ka gabarta mana dukkan zunubanmu kuma ka haɗa mu da lailatul qadari azumin nan Allah ka haɗa mu da lailatul kadai kuma daren da duk za ka gama mu da ita Allah ka sa mana nishaɗi da ibada ka ɗebe mana kwana ko an gaje ko sa kuma ka yi mana muwafaka ta addu'o'i na alheri dan darajar sunayenka kuma ka yi mana muwafaka ta karɓar ibadodi da addu'o'i Allah ka gafarta mana ka shirya maka shirya mana biyan mu sa musu albarka ka zaunar da Najeriya lafiya ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya to sai suratul takasur wato suratul takasur ita ma makiya ta sauka maka iya samani aya tana da ayoyi guda takwas mawdu'a har ra'isi annahu an tabari wato jagora abin da take koyarwa ya hani game da takama da kasarce amwali da yawan dukiyoyi kusan yawan dukiya shagaltawa ya kai yana sa mutum ya yi takama yana sa mutum shi ya alfahari shi yawan dukiya sararre wanda Allah ya tsari duk wanda ya samu dukiya ko da ɗan mai kuɗi na da ya bai alfahari bale dan talaka ɗan mai kuɗi ko ɗan mai kuɗi na ya samu kuɗi da ya kaga bai alfahari ba to bale dan talaka wanda shi talauci ya yi gado to shi ya yi kowa takama da kuɗi ya yi kowa ce mutane biyan talakawa to Allah ya taimaka mana ya ba mu kariya ta musamman yace tana karantarwa game da yin hani daga alfahari da yawan dukiyoyi a abin na wannafar wa munasabatiha kuma abin na wato munasaba wannan sura ma kabla da surar ta gabace ta gamul na ita tana zargin waɗanda suka shagalta wato waɗanda sun ka shagala wallahi na waɗanda sun ka shagala na kawai wal mustashghilina an al-qiyama waɗanda sun ka shagala da kuma sha'anin kiyama su sun rafkana sun yi tabbatun sha'anin kiyama wa da hadisi cikin hadisi na Sallallahu alaihi قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ياتي ولا يستطيع أحدكم أن يقرأ أربع آيات في كل يوم yanzu ɗayan ku ba zai samu iko kowace rana ya karanta aya dubu wannan magana ta yi nauyi ga sahabbai yadda wa an yi wa a ta aya ayati suka ce wani na wanda ka ke karanta aya dubu kullu yau wani na wato abin ya yi nauyi kwarai kala sai annabi ya ce amma yadda wa an alhaku musta takasur yanzu da yanku bai ke samun iko ya karanta musta takasur idan ka karanta musta takasur ya falala haka ka karanta daidai da wanda ya karanta aya dubu za a baka lada wanda ya karanta aya idan ka karanta ta amma ga falala alhakumar ta kasu ba bismillah alhakumar ta kasu بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم wato ya shagalta shagalakun shagalakun ku an da'atin lahi ga da'a Allah au anil kiyama ko ya shagalta ku ga sha'anin kiyama menene hatta kaso neman tarawa ai at bil amwal neman tara dukiyoyi wal auladi da iya wal rijali ya maza su ne ya gani da annabar can da ya ambata al amwal wal nafar wato neman tara dukiya da neman takama da ita da neman tara abin duniya da takama da shi ya shagaltar da ku idan kuka dibe mu da yawa za ku gani yanzu cikin mu akwai wanda tun da yake duniya babu wata islamiyya da ya taba sa kai ne kuma uwa zai ba ta kashe ba baba ne bai tashi ba amma da ɗaukaki ya kai ya kai abin na halle ga ta kai da ko kun ji har cana ya isa wani ma ya kai america duk da kuɗi na ko kun ga sha'anin da kuɗi in ba taimakon Allah mutum ya kashe shagalawa gare shi idan ka sa kanka daga da kuɗi wani lokaci ma sai ka ga lokacin sallah yayi ana ci maka lokaci yayi kana ci ai ban mance ba lokaci yayi kana ci ai ban mance ba har lokaci ya ya so mu wucewa ku shagala kenan da bidan kudi bidan kudi hadari gari shi shi yasa eh, idan mutum zai shiga kasuwa aka so ya san irin zikirorin da aka yi na shiga kasuwa don ya ɗan rage shagala shi ɗan yana nan biye da to shagala ga neman tara dukiya ya shagalta da kuwa ta zo ta tumul makabira ba ku da labari an mutuwa ta zuwa kun ka zai ci makabarta sai an mutu wanda kun ta biya an mutu an ka turba dai cikin yau da gobe yau da gobe yau da gobe a lokacin azurin ku yanzu kawai sai ga kuma kabarta ba wani kun ka gaba da kuna an ka zo a yi a kuma wannan kun ga tunatarwa ce wato a rika kulawa domin ya ji mutuwa dukkan musulmi mutu kalla a'a wato tsawa radawa an tishaguli an ta wato tsawa kare ku bar abin nan ku bar shagala daga yi Allah da sauƙace alabuna za ku san sakamakon aikin kuma sannan Allah sauƙace alamuna hakika za ku san su a ake bada ku. mummunan ƙarshen alfaharin inda na zai lokacin cirar rai sun mafi kabul sannan a cikin kabari an za ku san sakamako a aiki Allah Allah lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim ثم لا ترون yaqin Allah الله كتياني lau ta alamu na ilmin yaƙini inda kuna sani sani na yaƙini a ilmin yaƙinan wato ilimi na yaƙini da kuna sanin akibatu tafahuri ba mummunan ƙarshe alfahari da kuna sanin hakikanin aibin da alfahari yake da shi da takama ya ce mashagaltun biyi da ba ku shagala da shi ba inda kun san shirin takama da alfahari da ba ku shagala da shi alfahari yau ya zama shi ne sana'ar mutane manya da yara har da banawa yawon sun yi aure sai ka ga in manyan birane na sai ka ga hawa motoci ana tsaye ana takama da dawaki yan sarki na su ana wani irin takama in ƙananan garuruwa na goma shi aka hawa ba sai ta mutane ana bugewa shi wanda ya sa bisa hanya a ce kuɗa gudu ya ta bibbige ɗayan mutane wai taimako ne na Allah ya shi ko yanzu wani shawa Allah a abin nan Allah to shi alfahari da ko gani ba ba wanda ya fara shi an da alheri sai siyasa su ko ya an kai siyasa an ka ci zabi an ka gama sai a hau gudu zai yi ta kashe gudu ana ta kashe mutane ana ta jiwa mutane ku sani duk wayannan dabi'u ba su da kyau duk wayannan dabi'u da kuma gani ba su da kyau alfahari irin wannan za a bata mutane rai Karu ne ya fara shi alfahari irin wannan Karu ne ya fara shi shi ma karuna ba kudu saboda bakin alfahari ne kasa ta shahi da shi ba ai wajen alfahari na ya ja maka ne wannan saboda haka ku ba alfahari ku ba alfahari ku bar takama kuna ganin ku dai da manyan ku da yaran ku in an kai aure sai ku yi dinki iri guda an mata a yi musu dinki iri guda duk su lanka ya dangelin su sa'aza ga wuya suna tahiya suna ce ma yan maza ku jayi ta mun kyashi ya taka mu gina ku jayi ku jayi an ɗauki dangi yana ta an fika ka hada ko ya jayi ba aka wai alfahari na kakkai zaton yan matan nan da ya ta laifi kai da ka yadin nan ka ba su sun kaɗonka kai ka yi kowa lahi don kai kasa su kuma gaskiya yana da haɗari ba ku sani ba ni na sha ganin wannan haɗari an ce wajen wani ɗaurin aure ni na ce ɗaurin auren ina zaune cikin ɗaki an ce wai mu wai malamai na muna ce ina ɗaurin aure sai na hito kowanne ya to ga wani na zare yawa a lokacin hanyar kukina dauri dauri yana wati da su haka sai ni tsaya ne wa sai yaron nan aka ce ya yi ta magana cewa ko shi malam don bai da kuɗi na wallahi ko shi yana da kuɗi na wati malam Allah ya an shi duk abin da aka yaron ko da naira guda bai bambanta yaron nan ya yi zama in ka ɗauki murtala ka fashi sai shi ta ma albarka na gode Allah shi ma albarka abin da agare ya kare na ga wani shi ma ya yi cika wannan alfahari kwana biyu don ba a kai wata guda ba ni ga an zo sai da gidan ubanai ba a kai wata guda ba ni ga an zo sai da gidan ubanai ba a daɗe ba gidan da yaka gina an fi zuwa jari ya kare kuma an kace bashi aka bi ne ko da za a kai shi to waɗanda gidin ga ya muku su ba su ɗaya na gani ba ku yi hattara matasa da alfahari nan da kuwa gani ku yi hattara matasa da alfahari nan da kuwa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye la tara wannan jahima inda kun sani sani na hakika da za ku ga wata jahima wato annabi jawabu qasmi mahzuf wa kuziba min lamu al-fi'l fi la tarawunna wa ayn huwa tu ayn al-fi'l wa alqiya harakatuha al-ra'i la tarawunna kuma la tarawunna sannan za ku gane ta aina da ki ni gani ne yake ai domin abin nan ya an ce an wa da an ce ra'a da an ce ayana bi ma'ana wahidin ma'anar sa guda da sun malatu salon ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن sannan duk ni'imar gada an ka ba ku kuna takama da ita kuna alfahari da ita latusaluna Allah ya ce wallahi za a tambaye ku ku zuba mina wa nunin rasu لتوالي النونات وواو ضمير الجميع هي لتسألونن abin da damirin jami liltika istakiri ne sun malatu saluna sannan wallahi za a tambaye ku yau ma idin wato yau ma ruwa ce da za ku za a yi muku tambaya na anan na'imu da dukkan ni'imomin da an kai Tun ni'imomin da an kai muku ranar kiyama za a yi muku tambaya game da ni'imomin abinda an ni'ima ma yin ta zubi bi duniya abinda ake jin daɗi da shi nan duniya mina Haji na lahiya kun ga lahiya bayan da aka jin daɗi na da shi to za a tambaye ku a kan lahiya wal ga rashin aiki shi ya samu dama ya huta za a yi muku tambaya a kanta don ita ma ni'ima ce wala amni za a yi muku tambaya ga amincin da aka ba ku da kwanciyar hankalin da kuka samu wal mata'ami za a yi muku tambaya ga abincin da aka ba ku wa sharabi da abin sha wa gairi galika da wani wannan duk za a yi muku tambaya amma wanda an ka bari baya وإنما هو huwa على ما لا بد منه wanda ya karu ga abin da babu makawa gare shi in an baka abin da an ka baka wanda an daidai da lalura ka ta dole to ba a yi matan baya a kai ne amma wanda an ka baka wanda ba na lalura dole ba to shi za a yi matan baya a kai ne amma idan an baka ni'ima wadda a daidai da kai daidai da kai kuma ka halaka ta ga abin da a alheri to ba za a tambaye ka ba wasu inna ma huwa fi mauke da ya dama inda za a yi wannan tambaya wurin da ake tsayuwa da ya wa sun malikar tibi da kabari da sun malata salon la al-ma'anawi ba a tartibin ma'anawi ba la'an da su'ala kabla ru'ayatul jahim dan ta tambayoyin ga ana wa mutane tambayoyi da hijabi kamin a gama a kai su wutar jami'i saboda haka littafi ga abin kabari ne to jama'a wannan ni'ima da kun ka gani an ce a cikin hadisi an ce ni'ima wadda an ka mutum ya gabatar da ita ba za a yi mai tambaya a ta ni'ima wadda an ka ba ka tabbata baya to ita ce an za a daga bukatar kayan lalurar ka abin da ya rage kabari baya to shi na za a yi shi ne a'a nan. shi ne aka ce ma wato abin da ya rage alama la min ga abin da babu makawa abin da babu makawa ga yakan da ka samu kayi shi amma abin da ka tara ka bari baya ka yi duk lalura ka ta da ka wani ko ragewa na yi tabbashi to shi za ka an ta tambayoyi gare shi amma wanda ka gabatar da alheri ga rai ba za a yi maka tambayoyi gare shi ba Allah ya ce mu da mu da kowa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana imani kuma Allah ya kara mana tsoro ne darajar wannan sura da daukaka ta Allah ya kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada ka ka kara mana salati kuma ka warkar da mu daga duk wani ciruta da a cikin jikokuna da na Allah ka warkar da mu duk wata damuwa Allah ka gusar da ita duk wani bakin ciki Allah ka gusar da shi duk wata rarrabuwa da muke da ita kai mana maganin saboda girman ka Allah ka hada kan muka haɗa kan malamu mutane masu wani da dama suna ƙara wanda zama Allah ka wace su a wutar Allah ka wace su a wutar wayanda ka ce riba rarrabuwa ka ta suna so su ƙara warga zama don bukata su ta biya Allah ka yi mana magani Allah ka haɗa kan muri Allah ka haɗa kan muri ka haɗa ka musulunci da musulmai baki ɗaya kuma ka ba mu ikon kwana na wani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah na fasa malam, ya haɗe ta mai yi kashi, ya rika zuwa wani kuri ya zara wa yadda ya zama kari da jawo wani da ke da kashi. inda gadi na an shiga a kuɗe abu guda a dole zuwa tashi ko tsari hadda abinci dole sai ka zo da shi ne hadda abinci dole sai ka zo da shi ba a yi kada da masallaci an zo da ya san shi na kun ka gani ga littafan malakiya na fi kiran malakiya an rubuta ba a yi tikaji ga masallacin da ba ya da makewayi na biyu ba a yi tikaji ga masallacin da ba a sallar a in mutum zai wuce bakwai guda cikin da tsari ne don ba a riga zuwa wani masallaci a kuma ba a barin juma'a don yi kazi da sai dai lalata ita kazi daga cikin juma'a ita kazi ya lalace don da zaran kai da ita kazi ta ya baci saboda haka in ka in mutum na riga daga wani masallaci ya zo wani masallaci to a ran kuma ya so ya wuce wa ta gida da ta ya zama ita kazi da ya zama da kai ya wuce wa sai gida idan mutum na yi gani a masallaci gani amma yana da matsala da ciwon gida ne da masallaci ko ya samu gidansa ciwo ya da ramu a da ana yin hakan da annabi sahara zuwa gida ne shi ne gida ne yake yan da masallaci amma bai shiga gida ne in ma hau wani abu ne aisha ta ce ga kaga ya kani ko min kai amma bai ba. mana idan za ka je da kaji ka kashi ka yi da kaji da kashi da wannan masallacin kai da rikewa ciki ne wasu ya gobi haka ko kashi ba a rikewa kuma ba a jira kashe wayar Ka kashe wayar da kakka zana cikin da kaji kana ta waya kana ta dariya ka waya abubuwa kana ta dariya in ma ka zo ka wuce wa gida ba ya ta kami na ka ba kauce wa kai saboda ka kashe waya za a yi babu abin da za ka shagala da shi ke da Allah kawai kalloli shi ka azumi kana ɗauke da shi kalloli kira a Qur'ani da azkaru da karatu karatu da kusurce na ilimi wasu malamai kun gani cikin izziya ya ce makaru kun gani cikin izziya ya ce makaru amma dai karatun qur'ani da yawan azkar to shi aka san mutum ya shiga da kalloli amma duk wani dumi an a ce a sauke Allah ya taimake mai shirya mu da yadda ya da aka samu tsara. Allah da kamala kin sallar da hajji a gida ko a masallaci malam da yake idan ka zama in ka tsaya gida kamar wanda kun ka gani cikin abin da ishe mawai ga ta nan da hannu ba a ƙarshen babu nan wato abin dai in ka tsaya gida in masallaci bai walakanta don ka tafi ba to in ka tsaya gida ya yi amma in ba ka kake wuri in ba ka tafi ba za a mutane za su rage da masallaci da masallaci ya yi sannan shi ba hajjar ana yanke masallaci ana yanke ƙasa abu na mai kyau manzo Allah ya fara sallallahu alaihi wa sallam dare daya ya fara masallaci mutane sun ka taru dare na biyu ya koma ya zuwa sai mutane suka taru da da najiya dare na uku ya yi sai mutane suka yi taron da ba su bai kowa ya ji a manzo Allah ya yi dare na uku ya yi bayan ta waye kun ka ce yau baka yi turai shi ai na kan na ga abin da kuka yi. a shi to an tura da alaikum na ji tsoron a farnan ta ta gani shi ke hana mini hitowa kun ga ya hito ya sunan ta masallaci ya hito ya yi masallaci ya sunan ta a kawo masallaci ya ce amma dalili guda ya hana mai hitowa yau don gudun tattakan fahimta to bayan ya yi lokaci ne ya wuce an naɗa abubakar ya yi zamani ne ya kare ana an masallaci aka taruwa a yi da hajji kowa shi da nashi jama'a cikin masallaci guda to sai umar ya taho da shi da abokai ne suka yi zagayen sallah da daddare sai sun ka taho masallacin annabi sun ka ana sallah wani mutum guda na sallah shi ɗaya wasu na yi su biyu wasu na yi su wani ko ya tara taro baya gare shi sai umar ya ce da na tara su da neman guda ɗaya ya tun da dai annabi ya sunna ya ce farlantawa ya kafu to yanzu an amince ma abin da annabi ya so dan Allah ya ce wa in ta salu an halin da ya da qur'ana tu to yanzu na ya nazzala qur'ana don haka ba ta bashi ba wani abin da zai sai umar ya nasa liman guda an ka ci gaba da tahajjud gaban dukkan sahabban da annan kowa na nan bai ce umar ya yi laifi ba wannan shi aka ce mai ijma'in sahabbai babu sahabin da ya doke umar ba kai daidai ba kowa ya shiru ya ce ya yi daidai wannan shi aka ce mai ijma'in sahabbai kun ga kafai sun yi jimari a yi to masallaci a yi ta hajji da ana ya fara saboda haka in ba ka yi karka so ka ita sunna annabi ba in mutum bai iya yin ta dama sunna annabi cewa yi wa ma amartukum bihi fa atu minhu masadaqat abinda na umarce ku ku tawo mai gurgurbe giyawa saboda haka kowa ya yi wa da ya iya in ba ka iya ka so ki masu sunna annabi kowa ta suka ta bai gamawa lafiya kowa ta suka sunna annabi bai gamawa lafiya sunna annabi ba sunna ba sunna ce ta malam wani shi annabi da kai ne shi yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin amma ai kun gane cikin arba'un hadisi kun gane hadisi ne sahihi ko wannan hadisi sahihi ya kira aikin khulafa'ur rashidin ya ce mai sunna to tun da annabi ya ce mai sunna to yi hattara da suka sunna annabi yi hattara da suka sunna sahabai ne sunna sahaba annabi ko kaka take ko karamin sahabi na ta sunna dai ta duk wanda tun mallamin da a duniya Tun mallamin da a duniya sunna sahabi ta yi ta sunna dai saboda haka ku yi hattara Eh, abin nan damuwa da kabilanci da neman bata ma wasu mutane rai kai ya ja mutum ya soke sunna annabi ba a gamawa lahiya ba a gamawa lahiya na ga wani mutum ya soke sunna annabi dan warin ma ya soke sunna annabi da Allah ya tashi mai hukunci abubakar gumi allah shi ne rahama an kai rikicin addini kaduna da ɗan shi'a da gwamnati abubakar gumi kenan ya dawo ya iska rikicin an tsaye su an tara su wani wuri ana azabtar da suwa yana fito yana shigowa gida ya hito sai an ka ba shi labari sai ya koma gida ya hito idan sa jawur ya yi sallah ya yi kuka sannan ya hito ya wuce da zuwa ne ke tukuta shi ko ku tashi ku wuce sojoji na kallo ne ya koro mutanen da aka azaba ce duk da su to wani mutum mai suka sunna annabi shi ba abubakar ya yi haka sai an kai rikici ta bawa balewa sai aka kama wasu mutane ana musu azaba wai shi ba abubakar gumi. ya mance da ya soki suna annabi sai ya taya ce kuma shi sun ka kama kiɗi ne sojojin da awa ke wurin nan sun ka kama kiɗi ne mutumin nan bai warke ba har ba duniya shi aka na sanadiyar mutuwa to ina gaya muku ku rika tuna tarihi ku rika tuna tarihi ku ba su ka suna annabi Allah ya taimake mu da mu da ku shi mana ƙarshe ne Thank you. كما قال قدسي يوم ce ta yi, asuba zai yi, kai da asuba da sallah asuba da sallah ba lokacin su guda ba. Juma'a lokacin da guda da azur, maciya azur ta ke. Saboda haka ba lokacin su guda tun da ya san sallar da ya bari tun da ba lokacin su guda ba da dai tsakanin azhur da la'asar sai baye a azhur ba ya yi la'asar su lokacin su guda ana cewa mustahabi na ya sake azhur sannan shi la'asar amma asuba ba lokacin da guda da azhur akwai awoyi ma da yawa tsakanin lokacin saboda haka asuba ɗaya ce zai yi tun da ya santa ita ɗaya da yi juma'a sai shari'a Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ma roƙonka